daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. التوراة صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha sha shida, dubu bakwai da biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Juma'a da ni sunu suwanti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya za mu shiga taskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwunti da farko muhimman kanunsu. ƙasar Iran ta bayyana cewa barazanar gwamnatin mamayar Isra'ila ga jirgin sama da ke ɗauke da fararen hula na ƙasar Labanan cin zarafi ne ga 'yancin ƙasar ta Labanan. Limamin da ya jagoranci sallar Juma'a a birnin Teheran ya bayyana cewa. al'ummar iran sun mayar da martani ga shugaban amurka ta hanyar gudanar da bikin tunawa da samun nasarar juyin halin musulunci a ƙasarsu. shugaban kasar masar ya ɗage ziyararsa zuwa amurka har sai bayan taron gaggawa na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Kasar Iran ta bayyana cewa barazanar gwamnatin mamayar Isra'ila ga jirgin saman da ke ɗauke da fararen hula na Labanan cin zarafi ne ga 'yancin ƙasar ta Labanan. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Ismail Baka'i ya yi Allah wadai tare da tofin Allah tsini kan barazanar da gwamnatin Yahudawan Sahayuniya ta yi wa jirgin farar hula da ke ɗauke da 'yan ƙasar Labanan. yana mai nuni da hakan a matsayin ci gaba da keta ƙa'idoji da dokokin ƙasa da ƙasa a fili da kuma keta hurumin ƙasar ta labanan baka'i ya yi nuni da cewa barazanar da gwamnatin yahudawan sahayuniya ta yi wa jirgin farar hula da ke ɗauke da 'yan ƙasar labanan wanda hakan ya haifar da dakatar da zirga-zirgar jiragen sama na fararen hula na yau da kullum zuwa filin jirgin saman birnin beirut yana mai cewa wannan mataki da gwamnatin mamayar isra'ila ta ɗauka ci gaba ne da ke ta ƙa'idoji da dokokin ƙasa da ƙasa a fili da kuma keta hurumin ƙasar ta labanan ya kuma yi kira da a ɗauki tsauraran matakai daga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da abin ya shafa ciki har da hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa icao domin daƙile munanan ɗabi'u na haramtacciyar ƙasar isra'ila wadda take yi kan barazana ga amincin ƙasashe musamman jiragen saman fararen hula limamin da ya jagoranci sallar juma'a a birnin teheran ya bayyana cewa al'ummar iran sun mayar da martani ga shugaban amurka ta hanyar gudanar da bikin tunawa da samun nasarar juyin juhalin musulunci a ƙasarsu. su limamin da ya jagoranci sallar juma'a a birnin tehran fadar mulkin kasar iran ayatollah said ahmad hatimi ya bayyana cewa al'ummar iran sun mai da martani daga kausar murya ga kalamai da kuma matakin da shugaban amurka donald trump ya ɗauka ta hanyar halartar ta hanyar halartar gagarumar zanga-zangar tunawa da samun nasarar juyin juhalin musulunci a ƙasar iran ayatollah hatami ya kara da cewa a yau daga mimbarin juma'a da ke birnin tehran fadar mulkin kasar iran yana tabbatar da cewa miliyoyin iraniyawa ne suka halarci wannan zanga-zangar tare da jaddada sha'awarsu kuma irin wannan zanga-zanga ta bana ta fita kowace shekara daraja limamin juma'ar ya jaddada cewa makiya suna magana ne kan wuce gona da iri da bama-bamai don haka ya ce Trump mahaukaci ne wanda yake ɗauke da nazarin cewa ku gabatar da mu ta hanyar da za su tsorata ta hanyar da za su tsorata ya ƙara da cewa ku gaya wa mutane cewa yatsunmu tana kan hanya kuma idan kun yi rashin biyayya za mu kai muku hare-hare sai da hatimi ya ƙara da cewa hakika al'ummar iran suna ɗaukar trump a matsayin mahaukaci ne kuma za su ƙara masa hauka da idan Allah maɗaukaki. Jakadan Iran a ƙasar Labanan ya bayyana cewa suna maraba da matakin jigilar jiragen saman Labanan zuwa Iran da sharaɗin rashin soke jigilar jiragen saman Iran zuwa Labanan. Jakadan ƙasar Iran a ƙasar Labanan Mustapha Amani ya bayyana cewa ɓangaren Iran yana maraba da samar da jigilar jiragen saman kamfanonin jiragen saman kasar labanan zuwa kasar iran ba tare da batun soke jigilar jiragen saman iran zuwa kasar labanan ba gidan talabijin ɗin ƙasar iran a yau juma'a ya sanar da cewa an yi watsi da furucin wasu kamfanonin jiragen sama guda biyu da suka bayyana cewa gwamnatin labanan ta hana tafiyar jiragen sama iran guda biyu zuwa ƙasar labaran da suke tashi a ranakun alhamis da juma'a don haka ofishin jakadancin iran a labanan ya bi sawun abin da ke faruwa inda aka gyara matsalar ta hanyar tabbatar da izinin ci gaba da jigilar jiragen tare da sanar da matafiya daga iran zuwa labanan gudanar da tafiye-tafiyensu daga iran zuwa labanan. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Majiyoyin watsa labarai sun bayyana cewa shugaban ƙasar Masar ya ɗage ziyararsa zuwa Amurka, hase bayan taron gaggawa na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Larabawa. Majiyoyin watsa labaran Masar sun watsa labarin cewa. gwamnatin kasar ta sanar da ɗage ziyarar da shugaban masar abdul fatah al-sisi zai kai zuwa birnin washington na amurka har sai bayan taron gaggawa na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa da aka shirya gudanarwa a birnin alkahira a ranar 27 ga wannan wata na fabrairu majiyoyin sun yi nuni da cewa ɗage ziyarar ya zo ne domin shugaban ƙasar masar ya shirya irin martanin da zai mayarwa takwaransa na amurka donald trump bisa hangen nesan sa da ke samun cikakken goyon bayan kasashen larabawa kan shirin shugaban amurka na neman koran falasinawa da suke zaune a zirin gaza zuwa hijira da nufin kwace musu ƙasarsu ta hanyar dabarar siyasa a wani labarin kuma majiyoyin masar da suke amurka sun bayyana cewa ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta shiga cikin jerin masu barazana ga masar matuƙar take amincewa da shawarar trump na neman koran falasinawa daga zirin gaza wanda ke nufin kwacewa falasinawa ƙasarsu kamar yadda shafin yanar gizo na al'arabi aljadid ya bayyana ‘yan gwagwarmayan falasinawa sun ci gaba da mayar da martani kan har-haren wuce gona da irin da sojojin mamayar isra'ila suke kaiwa kan gabar yammacin kogin jordan sojojin mamayar isra'ila suna ci gaba da kai farmakin soji a cikin dare da safiya kan garuruwan da suke gabar yammacin kogin jordan inda sojojin mamayar suka kaddamar da munanan hare-hare kan sansanin janin sannan wani jirgin yakin haramtacciyar kasar isra'ila ya yi lugudan bama-bamai kan gidajen falasinawa a gefe guda kuma 'yan gwagwarmayin falasinawa sun gudanar da gama da sojojin mamayar a sansanin askar da ke gabashin nablus yayin da a birnin nablus aka yi artabu mai tsanani tsakanin 'yan gwagwarmaya da falasinawa wato tsakanin 'yan gwagwarmayan falasinawa da sojojin mamayar isra'ila a halin da ake ci kuma bataliyan nablus da ke karkashin sarayil kudus na kungiyar jihadul islami ta sanar da kaiwa sojojin mamayar isra'ila hari da harsasai da ta da bama-bamai yayin da dakarun shahidan al'aqsa suka tabbatar da gwamza kazamin faɗa da sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙarshen labarun duniyan kenan To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryenmu ne da kullum da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Ba saurare Assalamu alaikum yau Juma'a goma sha hudu ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan Sha'aban na shekara ta dubu da. 46 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 79 da suka gabata a rana irin ta yau 14 ga watan fabrairun shekara ta 1946 aka yi wasu munanan hare-hare mafi muni a tarihin duniya a lokacin yakin duniya na biyu hakan ya auku ne dai a kasar jamus a lokacin da jiragen yakin kasashen kawance waɗanda suka hada da na amurka da kuma na ingila guda 1773 suka yi ruwan wuta a kan garuruwa na kasar jamus ba tare da bambance tsakanin soja da kuma fararen hula ba a cikin yini guda an kashe mutane kimanin dubu ɗari da hamsin zuwa dubu ɗari biyu da hamsin sannan kuma an shafe wasu garuruwa daga doron ƙasa baki ɗaya wannan ya faru ne watanni uku kafin kawo ƙarshen yakin duniya na biyu masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha hudu ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da biyar firaministan kasar na bana na wannan lokaci rafiq hariri ya rasa ransa sanadiyar tashin wani bam a cikin wata mota da aka ajiye a kan wani titi wanda yake wucewa a birnin beirut fadar mulkin kasar ta labanan rafiq hariri dan siyasa ne kuma babban dan kasuwa a kasar ta labanan wanda ya rike kujerar firaministan kasar har sau biyu na farko dai daga shekarar ta 1992 zuwa 1998 na biyu kuma daga shekara ta 2000 zuwa 2004 jim kaɗan bayan kisan hariri ƙasashen amurka da faransa suka tuhumi gwamnatin ƙasar syria da hannu akan haka amma bayan da aka kafa wani kwamiti wanda zai gudanar da bincike ƙarƙashin wata kotu ta musamman ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya shaidun da aka gabatar sun kasa kawo wasu dalilai komai karancin su wanda za su iya tabbatar da cewa siriya tana da hannu a kisan rafiqul hariri yadda ƙasashen turai suka yi ta kumfan baki akan wannan batu ya tabbatar da cewa akwai wani tsararren shiri a cikin kisan rafiqul haririn musamman ma yadda ya zama dalili na matsin lambar kasashen turai akan syria domin ta fice daga ƙasar labanan wadda kuma a lokacin ita ce take kula da lamura tare da sanya ido akan harkokin tsaro na ƙasar labanan baki ɗaya tun bayan yakin basasar da aka yi a ƙasar wanda kuma ƙungiyar ƙasashen larabawa ta dora wa syria alhakin kula da dukkanin lamura na tsaro a kasar ta labanan da kuma turawa ba su ji daɗin yin hakan ba amma da sunan zargin kasar siriya da hannu a kisar rafiq hariri an yi amfani da wasu 'yan siyasa na kasar labanan din domin fitar da ita daga cikin kasar labanan kamar yadda turawa suke bukata ba ga kuma wasu alamun sun yi nuni da cewa akwai hannun ƙungiyar leƙen asiri ta isra'ila mossad a kisan da aka yi wa rafiq hariri da nufin haifar da fitina ta yakin basasa da kuma siyasa a cikin kasar labanan. masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau Allah yi wa babban malamin addinin musulunci kuma masanin fikihu Ayatollah Said Abbas Muhri rasuwa Ayatollah Said Abbas ya yi karatu na boko a garinsa da ke Fars daga nan kuma ya mayar da hankali ka cokaf akan karatuttuka na addini inda ya tattaki zuwa birnin Najaf al-Ashraf na kasar Iraki domin ci gaba da karatuttukansa. a birnin Najaf ya amfana da halartar darussan manyan malamai na lokacin waɗanda suka hada da Sayyid Mahmud Sharudi da kuma Sayyid Muhammad Bakir Mahallati da Sayyid Muhammad Taqi Baharul Ulum sannan kuma daga bisani bisa buƙatar wasu jama'a waɗanda suka gabatar masa da buƙatar tasu domin ilmantar da su ya bar ƙasar Iraki zuwa ƙasar Kuwait sannan kuma ya ci gaba da gudanar da harkokinsa na yada ilimin addinin musulunci. a lokacin da yake zama sa kasar ta kuwait da kuma lokacin yunkurin juyin juhalin musulunci a kasar iran a karkashin jagorancin margayi imam kumeni ayatollah abbasi ya goyi bayan yunkurin al'ummar kasar iran na juyin juhali tare da bayar da tasu gudunmuwar ta hanyoyi daban-daban da hakan ya hada har da gudanar da taruka da jawabai a lokuta da dama da kuma aikewa da wasiƙo zuwa ga malamai da mahukunta da rarraba sakonni da kaset-kaset da jawaban marigayi imam Khomeini daga wannan lokacin ne kuma ofishin jikadancin kasar iran wanda ke kasar kuwait ya fara gudanar da ayyuka na bincike akan al'amarinsa inda aka buƙaci tilastawa mutane nisanta da shi da masallacinsa da kuma majalisinsa da karatukan da yake gabatarwa da kuma jawaban da yake yi da kuma yi masa barazana da ake ta yi bai ga kasancewarsa mai goyon bayan gugurmayar al'ummar kasar iran wajen yakar gwamnatin zalunci da gidan sarautar kasar iran yake yi a lokacin kuma gwamnatin kasar kuwait ta ɗauki wasu matakai na takura masa da hana sa gudanar da wasu al'amura kasantuwar shi ba ɗan asalin kasar ba ne sannan kuma bai kasancewarsa mai goyon bayan gugurmayar al'ummar iran wajen yakar gwamnatin zalunci gidansa a kasar kuwait ya kasance wata cibiya ce mai shiga tsakani a tsakanin imam kumeni da kuma mabiyansa waɗanda suke cikin ƙasar iran da kuma waɗanda suke ƙasar iraki da nahiyar turai da ma wasu sassa na duniya a lokacin da margayi imam kumeni ya shirya barin birnin najab zuwa ƙasar kuwait an shirya cewa zai sauka ne a gidan ayatollah mihri amma gwamnatin ƙasar kuwait ta hana shi yin hakan bayan nasarar juyin halin musulunci margayi imam kumeni ya naɗa ayatollah mihri a matsayin wakilin sa a kasar kuwait amma saboda kasantuwar ayatollah mahiri yana gudun hijira ne a kasar ta kuwait wannan ya sa bai samu damar gudanar da wasu abubuwa kamar yadda aka bukata ba wannan babban malamin addinin musulunci ya rasu a ranar 26 ga watan bahaman na shekara 1366 hijira shamsiyya sannan kuma an binne shi a hubbaran sayida fatima ma amincin allah ya tabbata a gare ta da yake birnin ƙum. أحمد مهدي الأئمة عيد وعلى فم المستضعفين نشيد ميلاد مهدي الأئمة عيد وعلى فم المستضعفين نشيد حفلت به دنيا تعظم مجده فسما به التعظيم والتمجيد وشريعة القرآن أشرق نورها لتضاء بالنور الليالي السود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين Jama'a masu saurare Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da zagayowar ranar haihuwar Imam Muhammad Almahadi Almuntazar alaihi salam, jagoran shiriya na goma sha biyu daga cikin shugabannin shiriya da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa, ya yi bushara da samuwar su a bayansa. To za mu fara shirin namu ne da gabatar da takaitaccen tarihi na Imam Muhammad ɗan Hassan almahadi almuntazar alaihi salam. Jagoran shiriya na goma sha biyu daga cikin jerin jagororin shiriya da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya yi bushara da samuwarsu a bayansa kuma ya bayyana kasantuwarsu da ɗaukakan addinin musulunci sannan ya ruɓanya su da alkur'ani mai tsarki saboda tsarkakarsu. zuriya tsarkaka da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ƙaunarsu ta zame sakamakon ɗawainiyar da manzansa kuma fiyayyen halitta a wajensa ya yi wajen isar da saƙon addinin musulunci zuriya tsarkakakka da Allah ya tsarkake su daga duk wata dauɗa tsarkakewa wajen saukan saƙo daga Allah tushen ilimi kuma maɓuɓɓugar hikima shine Imam Muhammad ɗan Hassan almahadi almuntazar alaihi salam Imam Muhammad Almahadi Almuntazar alaihi salam ya fito ne daga tsatson gidan annabci, zuriya maɗaukakiya da ta samar da ɗaukaka a tsakanin al'umma. Hakika zuriyar gidan manzon Allah da Imam Muhammad Almahadi Almuntazar alaihi salam ya fito daga cikinta. Zuriya ce da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaura mata alhakin bambance tsakanin gaskiya da ƙarya da ɗaura al'umma kan hanyar shari'a. tare da fayyace mata hukumce-hukumcen shari'a a bayan manzanta Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa. Don haka, ta kasance mafaka ga masu neman shirya. An haifi jagoran shiriya na goma sha biyu, Imam Muhammad ɗan Hassan Almahadi alaihi salam, a tsakiyar watan Sha'aban shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyar bayan hijira a garin Samarra da ke ƙasar Iraki. wanda shi kaɗai ne a wajen mahaifinsa kamar yadda malaman tarihi suka ruwaito. Mahaifin Imam Muhammad Almahadi alaihi salam shi ne jagoran shiriya na goma sha ɗaya daga cikin jagorori goma sha biyu da manzon Allah ya yi bushara da samuwarsu a bayansa. Imam Hassan Al'askari alaihi salam jagora ne da ya gudanar da dukkanin rayuwarsa wajen wayar da kan mutane tare da ilmantar da su, domin ɗaya ne daga cikin zuriyar gidan annabci da ta kasance tana rayar da ilimi da kawar da jahilci a tsakanin al'umma. Mahaifiyar Imam Muhammad Almahadi alaihi salam mace ce da ta kasance maɗaukakiya da girman matsayi a zamaninta sakamakon kyawun ɗabi'unta da halayenta na kirki, wanda ake kiranta da Narjis, kuma ana kiranta da Mulaikatu ko Raihanatu, wanda ya ce ga Yushu'an ɗan ƙaisar sarkin Rum wanda ta haɗa dangantaka da keɓantattun sahabban annabi isa alaihi salam wato hawariyun daga tsatsen shamun wasiyin annabi isa almasihu alaihi salam kamar yadda ya zo cikin littafin rauzatul wa'izin ana kinaya wa imam muhammad almahadi almuntazir alaihi salam da abu qasim irin kinayar kakansa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa kamar yadda sunansu iri ɗaya kuma yana da laƙabi kamar haka المهدي القائم المنتظر صاحب الأسر الحجة عليه السلام صل على محمد وآل بيت أحمد صل على محمد وآل بيت أحمد أشوار نهدي مولد المهدي أشوار نهدي مولد المهدي هاي إمام محمد المهدي عليه السلام Shehu Suduk a cikin littafinsa na Kamaluddin wa tamamin ni'ima ya nakalto faɗin hakima 'yar Imam Muhammad Jawad alaihi salam da ke bayyana cewa Imam Hassan al'askari alaihi salam ya aike mata da saƙon cewa ya gwaggo muna gayyatar ki shan ruwa a gidanmu a wannan dare inda wannan dare daidai da tsakiyar watan sha'aban sannan Imam Hassan al'askari alaihi salam yake ba ta labarin cewa Haƙiƙa, a wannan dare ne za a haifi hujjan Allah a bayan ƙasa, wannan da Allah maɗaukakin sarki da buwaya zai rayar da ƙasa da shi bayan mutuwarta, sai hakima take tambayar Imam Hassan al'askari alaihi salam cewa, Wace ce daga cikin matarka za ta haife shi? Sai Imam Askari alaihi salam ya amsa mata da cewa, Narjis, amma da hakima ta shiga wajen Narjis, bata ga alamar tana ɗauke da ciki ba. sai ta dawo wajen Imam Hassan al'askari alaihi salam ta ce masa, Allah ya sanya ni na zame fansanka, babu alamar ciki tare da Narjis, sai Imam askari alaihi salam ya yi murmushi, yake bayyana mata cewa, kamar yadda na furta miki, ita ce za ta haife shi a wannan dare. Hakima ta ci gaba da cewa, bayan ta idar da sallah ta sha ruwa, ta ɗan kishin gida domin ta huta, sannan cikin dare ta miƙe ta gudanar da sallar dare. har kusan fitowan alfijir, amma ba ta ga wata alamar naƙuda tare da Narjis ba, sai zuciyarta ta fara kokwanto, amma sai ta ji muryan Imam Hassan al'askari alaihi salam da ke wani ɗaki da ke makwabtaka da wadda suke ciki yana cewa, Ya gogo, kada ki yi gaggawa, tabbas lamarin ya karato. Jin wannan furuci daga Imam Hassan al'askari alaihi salam sai kunya ya kama hakima. Bayan ɗan wani lokaci, sai Hakima ta ga Narjis cikin wani hali, don haka take tambayar ta ko ta fara jin alamar naƙuda ce da ta bayyana mata, sai Narjis ta amsa da cewa tabbas gwaggo, ina jin alamar naƙuda mai tsanani tare da ni, saboda haka Hakima ta gudanar mata da shirye-shiryen mai haihuwa har lokacin da haihuwar ya karato. Najis ta riƙe hannun Hakima tana nishi mai tsanani na aihuwa, don haka Imam Hassan al-Askari alaihi salam ke cewa Hakima ta karanta suratul Qadr. Hakima ta ce, tana fara karanta suratul Qadr kamar yadda Imam Hassan al-Askari alaihi salam ya umurce ta, sai ta ji jaririn da ke cikin nirjis yana bitar karatun da take yi. Sakamakon haka, Hakima ta razana, amma sai ta ji muryar Imam Hassan al-Askari alaihi salam yana cewa, Kada mamaki ya kama ki daga al'amarin Allah maɗaukaki. domin haƙiƙa Allah yana buɗe bakinmu da hikima a lokacin da muke ƙananan yara, kuma ya sanya mu hujjojinsa a bayan ƙasa bayan girmanmu. Hakima ta ƙara da cewa, bayan ɗan wani lokaci, sai ta ankara ta ga alamar ƙyalle da ke tsakaninta da Narjis yana motsi, tana ɗagawa sai ta ga haske ya ɗauke mata ido. Jariri a ƙasa ya yi sujada a kan gaɓoɓinsa cikin tsarki kamar ba a lokacin aka haife shi ba. Ganin haka, Hakima ta ɗauke shi ta rungume shi domin murna da farin ciki. Sai Hakima ta ji Imam Hassan al'askari alaihi salam yana cewa, Miƙo mini ɗana, ya goggo, don haka ta zo da shi wajen mahaifinsa, inda ya karɓe shi, ya sanya harshensa a cikin na ɗansa, sannan yake ce masa yi magana, ya ɗana, sai jaririn ya furuci da kalmar shahada, da salati ga manzon Allah da jagororin shirya na iyalan gidansa tsarkaka alaihi musalam tare da ambaton sunayensu ɗaya bayan ɗaya har ya zo kan sunan mahaifinsa sannan ya yi ista'aza da basmala ya karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki da ke cewa kuma muna nufin mu yi falala ne ga waɗanda aka raunana a bayan ƙasa kuma mu sanya su shugabanni kuma mu sanya su magada kuma mu tabbatar da su a bayan ƙasa kuma mu nuna wa fir'auna da hamana da rundunoninsu abin da suka kasance suna tsoron faruwarsa sannan imam hassan al'askari alaihi salam ke cewa hakima ya gwagu karɓe shi ki mai da shi ga mahaifiyarsa domin ta yi farin ciki haƙiƙa alkawarin allah gaskiya ne sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba hakima ta ɗauki jaririn nan ta mai da shi ga mahaifiyarsa wanda a lokacin alfijir ya riga ya fito

ولد الإمام المنتظر ولد الإمام المنتظر نور يشع للعالم shekarun Imam Muhammad Al-Muntazir alaihi salam a lokacin da ya karɓi ragamar jagorancin al'umma a bayan mahaifinsa Imam Hassan Al-Askari alaihi salam. Imam Muhammad Al-Muntazir alaihi salam ya karɓi ragamar jagoranci ne a lokacin yana da shekaru biyar a duniya. don haka shi ne wanda ya fi karancin shekaru a lokacin da ya karɓi ragamar jagoranci a tsakanin jagororin shirya na iyalan gidan manzon Allah, kamar yadda hadisai da dama suka yi nuni da haka. Misalin hadisin da aka ruwaito daga Imam Muhammad Bakir alaihi salam da ke cewa, Ma'abucin wannan lamari shi ne. wanda ya fi mu karancin shekaru a lokacin da ragamar jagoranci zai koma gare shi. Haƙiƙa hakan ba abin da zai ba da mamaki ba ne. musamman ma ga wanda ke da masaniya kan tarihin annabawa da manzannin Allah da jagororin shirya na iyalan gidan manzan Allah alaihi domin a cikinsu an samu waɗanda suka karɓi ragamar shirar da al'umma a ƙasa da shekarun Imam Muhammad Almahadi alaihi salam kamar yadda nassin alkur'ani mai girma ya tabbatar da haka akan annabi Isa da Yahaya alaihi kuma a ɓangaren iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa Imam Muhammad Jawad da ɗansa Imam Ali Alhadi alaihi salam dukkaninsu sun karɓi ragamar jagorancin al'umma ne suna da ƙarancin shekaru. Alƙur'ani mai girma yana ba mu labari da cewa Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi ya haya da saƙon annabci ne tun yana ƙaramin yaro da cewa ya kai ya haya ka riƙi littafi da ƙarfi kuma muka ba shi hukumci yana ƙaramin yaro dangane da annabi isa ɗan maryam kuwa alƙur'ani mai girma yana bayyana cewa sai ta yi nuni zuwa gare shi suka ce yaya za mu yi magana da wanda ya kasance a cikin shimfiɗar tsummar haihuwa yana jariri ya ce haƙiƙa ni bawan allah ne allah ya bani littafi kuma ya sanya ni annabi kuma ya sanya ni mai albarka a duk inda na kasance, kuma ya umarce ni da yin sallah da ba da zakka matuƙar ina raye. Matakin da Imam Muhammad Almahadi Almuntazar alaihi salam ya ɗauka na bayyana samuwarsa ga mabiyansa bayan shahadar mahaifinsa Imam Hassan Al-Askari alaihi salam. Farkon aikin da Imam Muhammad Almahadi alaihi salam ya fara aiwatarwa bayan karɓar ragamar jagorancin shirar da al'umma a bayan shahadar mahaifinsa shine gudanar da sallar jana'iza ga mahaifinsa Imam Hassan al'askari alaihi salam a cikin gida kafin a fitar da gawar mai tsarki waje domin gudanar mata da sallar jana'iza kamar yadda mahukunta daular Abasiyawa suka shirya a hukumance. Hakika wannan mataki da Imam Muhammad Almahadi alaihi salam ya ɗauka na gudanar da sallar jana'iza ga mahaifinsa Imam Hassan al'askari alaihi salam mataki ne da ke ƙara tabbatar da kasancewarsa jagoran shiriya a bayan mahaifinsa duk wada hatsarin da zai fuskanta idan labari ya watsu cewa shi ya gudanar da sallar jana'iza ga mahaifinsa bayan shahadarsa sakamakon tsauraran matakan da mahukunta daular abasiyawa za su ɗauka wajen farautarsa domin kawo ƙarshensa a ƙoƙarin da suke yi na ganin sun hana samuwar tsayayye daga zuriyar gidan manzon Allah da zai zo ya kawar da duk wani nau'in zalunci da babakere domin shimfiɗa tsarin adalci da daidaito a tsakanin al'umma. ya dalilan da suke tabbatar da bayyanar Imam Muhammad Almahadi alaihi salam a littattafan malaman ahlus sunna kasancewar imani da Imam Mahadi alaihi salam yana daga cikin tushen aƙidar mabiya ta farkin iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa saboda haka babu wani ɗan shi'a da yake kokonto kan samuwarsa don haka za mu taƙaita ne da ambaton kaɗan daga cikin hadisan da malaman ahalus sunna wa jama'a suka nakalto a cikin littattafansu kan batunsa alaihi salam kamar haka. Imam Abu Dawud, Suleiman ɗan Ash'as Azdiyi a cikin littafin hadisinsa na sunan Abi Dawud ya nakalto faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ke cewa da babu abin da ya saura a zamani sai kwana ɗaya tak. da Allah ya tada wani mutum daga iyalan gidana da zai cika ƙasa da adalci kamar yadda zalunci ya cika ta. Abu Dawud ya kuma nakalto faɗin uwar muminai Ummu Salma da take bayyana cewa ta ji manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana cewa almahadi daga zuriya ta yake daga tsatson Fatima Abu Isa Muhammad ɗan Isa ɗan Surata ɗan Musa a Tirmiziyu a cikin littafin hadisinsa na sunanar Tirmizi ya nakalto faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ke cewa duniya ba za ta kawo ƙarshe ba har sai wani mutum daga iyalan gidana sunansa irin nawa ya shugabanci larabawa shi ma hafiz abu abdullah muhammad ɗan yazidu alƙazwini a cikin littafin hadisinsa na sunan ibn maja ya nakalto faɗin Ali ɗan Abi Talib alaihi salam da ke cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya ce Mahadi daga gare mu yake ahlul baiti Ahmad ɗan Muhammad ɗan Hambal a cikin littafin hadisinsa na Musnad Ahmad ya nakalto faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ke cewa ƙasa za ta cika da zalunci da babakere, sannan wani mutum daga zuriyata ya bayyana da zai yi shugabanci na shekaru bakwai ko tara zai cika ƙasa da adalci da daidaito hakim annishaburiyu a cikin littafin hadisinsa na mustadrak al-sahihain ya nakalto faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ke cewa al'ummata za ta fuskanci bala'i daga mahukunta a ƙarshen zamani da ba a taɓa jin bala'i makamancinsa ba har ƙasa ta yi musu ƙunci kuma har ƙasan ta cika da zalunci da babakere, babu wani waje da mumini zai fake domin samun sauƙin zalunci, sai Allah maɗaukakin sarki da buwaya ya tada wani mutum daga zuriyata da zai cika ƙasa da adalci da daidaito, kamar yadda zalunci da babakere ya cika ta. يا صاحب شعبان بنور المهدي ضاوي علينا يا صاحب الامر اقدم الينا شعبان بنور المهدي ضاوي علينا dalilai gami da hikimomi da suke kunshe cikin fakuwar Imam Muhammad Almahadi alaihi salam abu ne da yake tabbas babu kokonto cikinsa cewa Allah maɗaukakin sarki da buwaya mai hikima ne gwani da baya aikata wani abu da babu hikima da maslaha ciki, inda maslahar take komawa zuwa ga halittu, ba ga zatin Allah mahalicci ba, domin Allah ya wadata ga dukkan wata bukata, don haka dukkanin ayyukan Allah maɗaukaki suna gudana ne daidai da hikima da maslaha. ko da kuwa ɗan adam bai kai ga gano tarin hikima da maslahar da ke cikin ayyukan na Allah maɗaukakin sarki ba, a fili yake cewa akwai tarin abubuwa da dama da suke kewaye da ɗan adam da har ya zuwa yanzu bai kai ga gano hikima da maslahar samuwarsu ba kuma hakan abubuwa za su ci gaba da gudana cikin jahilcinsa a tsawon zamani yayin da a gefe guda kuma wasu abubuwa da a baya suka shige masa duhu a halin yanzu ya kai ga gano hikima da maslahar samuwarsu musamman ma saboda bunƙasar ilimi a tsakanin jinsin bil'adama amma duk da bunƙasar ilimi da ci gaban da ɗan adam ya samu a tsarin rayuwarsa abubuwan da ya sani kuma ya kai ga gano sirrin hikimar samuwarsu idan aka kwatanta da abubuwan da ya jahilta sai a hukumta shi da cewa har yanzu bai kai ga sanin wani abu daga cikin sirrin hikimar samuwar abubuwa ba idan muka kai ga fahimtar haka to a haƙiƙa a fakuwar imam muhammad almahadi almuntazar alaihi salam da rashin kasantuwarsa a tsakanin mutane akwai tarin hikima da maslaha da suka wajabta fakuwar tasa daga idan mutane ko da ɗan adam bai kai ga sanin hikima da fahimtar sirrin da ke cikin fakuwar tasa ba don haka za mu bijiro da wasu daga cikin dalilai da kuma hikimomi da suka sanya imam muhammad almahadi alaihi salam ya shiga fakuwa kamar yadda hujjoji na hankali gami da shari'a suka tabbatar da haka hikima ta farko Haƙiƙa rayuwar Imam Muhammad Almahadi alaihi salam tana cikin hatsari mai girma, inda ya kai ga fuskantar barazanar mutuwa ta haƙiƙa daga mahukuntan daular Abasiyawa, don haka babu makawa ga Imam Mahadi ya ɗauki duk wani matakin kare kansa daga salwanta, sakamakon haka ya ɗauki matakin ɓuya ta hanyar shiga fakuwa daga idan mutane. Hikima ta biyu kubuta daga mubaya'ar duk wani azalimi. Hakika fakuwar da Imam Muhammad Almahadi alaihi salam ya shiga, ya yi sanadiyar kubutarsa daga mubaya'ar duk wani azalimin shugaba, kamar yadda fakuwar tasa ta wadatar da shi daga gudanar da taƙiyya, wato ɓoye abin da mutum ya yi imani da shi ta hanyar bayyana abin da yake saɓanin haka, saboda tsoron makircin mahukunta, kamar yadda ta wakana da magabatansa jagororin shirya na iyalan gidan manzon Allah da suka yi mu a wa azzaliman shugabanni a zamaninsu saboda halin tsaka mai wuya da suka shiga a wancan lokacin. Hikima ta uku, jarabawa da gwaji. Hakika yana daga cikin dalilai da hikimar fakuwar Imam Muhammad Almahadi alaihi salam daga idan mutane, halin jarabawa da gwaji da bayan Allah za su shiga a lokacin, kamar yadda hadisai suka yi nuni da haka. misali kan haka hadisin da aka ruwaito daga imam ja'far sadiq alaihi salam da ke bayyana cewa amma wallahi tabbas jagoranku zai shiga fakuwa na tsawon shekaru domin jarabawa har a ce ya mutu ko ya halaka mutane na tambaya ina ya shige ne lalle idan muminai zai zubar da hawaye saboda shi Haƙiƙa, guguwar fitina za ta yi gaba da mutane da dama kamar yadda igiyar ruwa ke yin awon gaba da jirage, babu wanda zai tsira sai wanda Allah ya karɓi alkawarinsa, ya rubuta imani a cikin zuciyarsa, kuma ya ƙarfafa shi da ruhi daga gare shi. Hikima ta hudu yana daga cikin dalilai gami da hikima da suka sanya Imam Muhammad Almahadi alaihi salam shiga halin fakuwa, nisantar azzalumai tare da ƙaurace musu. Hikima ta biyar Hakika fakuwar Imam Muhammad Almahadi alaihi salam daga idan mutane yana daga cikin sirrin Allah maɗaukaki, kamar yadda ya zo cikin hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da ke bayyana cewa iyaka dai misalin fakuwarsa wato Imam Mahadi kamar misalin ranar ƙiyama ce da ta yi nauyi wa sammai da ƙasai da ba za ta zo muku ba sai kwatsan babu shiri. To da ƙarshe muke ta al'ummar musulmi munar zagayewar ranar haihuwar Imamul Asir Imamul Mahadi a Jalallahu ta'ala farjahu sharif. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. تبشر والحور والولدان قامت تبشر صبيانا ديمي الكاس خليني أسكر duniyarmu a yau.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 kakakin rundunar izzuddin alkassam bangaren sojin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas abu ubaida ya sanar a ranar litinin da ta gabata cewa za su dakatar da batun ci gaba da sakin fursunonin yahudawan sahayoniya da suke hannun 'yan gwagwarmayar falastinawa har sai gwamnatin mamayar isra'ila ta ci gaba da kiyaye yarjejeniyar da bangarorin biyu suka cimma a tsakaninsu abu ubaida ya ce shugabannin 'yan gwagwarmayin falasinawa sun sanya ido kan yadda makiya yahudawan sahiyoniya suke keta hurumin yarjejeniyar da kuma rashin bin sharuɗan yarjejeniyar ta buɗe wuta a cikin makonni uku da suka gabata da kuma jinkirin da aka samu wajen mayar da 'yan gudun hijiran falasinawa zuwa arewacin zirin gaza sakamakon yadda ake ci musu mutunci da kai hari ta hanyar lugudan wuta kansu da jiragen saman yaƙi da kuma buɗe musu wutan harsasan bindiga abu Ubai da ya kara da cewa makiya 'yan sahayoniya sun ɗauki matakan jinkirta dawowan 'yan gudun hijira zuwa yankin arewacin gaza ne tare da kai musu hare-hare ta hanyar yin lugudan wuta kansu da harbe-harbe da harsasai a yankuna daban-daban na zirin gaza gami da hana shiga da kayan abincin jin ƙai ƙarƙashin yarjejeniya yadda aka cimma da ita yayin da 'yan gwagwarmin falasinawa suke ci gaba da aiwatar da duk abin da ya kamata a yarjejeniyar kakakin na rundunar izidin alkasam ya bayyana cewa sun dakatar da musayar fursunonin yahudawan sahayoniya da aka shirya sakin su a ranar asabar mai zuwa sha biyar ga watan fabrairu har sai lokacin da gwamnatin mamayar isra'ila ta niyyar kiyaye yarjejeniyar tsakaita buɗe wutar kamar yadda aka cimma ƙungiyar hamas ta bayyana a lokacin da suka gabata cewa ƙungiyar ta Hamas ta ɗage batun sakin fursunonin Yahudawan Sahayoniya a wani saƙon gargaɗi na ɓangare 'yan sahayuniyan haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma matsin lamba kan rashin bin ƙa'idojin yarjejeniyar musayar tana mai jaddada cewa daga da gangan ƙungiyarsu ta ɗage lokacin sakin fursunonin kwanaki biyar gabanin miƙa fursunonin domin baiwa masu shiga tsakani damar tsayawa akan gwamnatin mamayar Isra'ila da matsa mata lamba kuma kofa a buɗe take ci gaba da aiwatar da musayar akan lokacin da aka tsara idan har gwamnatin mamayar Isra'ila ta kiyaye sharuɗan yarjejeniyar ƙungiyar ta Hamas ta ƙara da cewa ƙungiyar ta aiwatar da dukkanin ƙa'idoji da suka wajaba a kanta a wannan lokaci amma gwamnatin mamayar Isra'ila ba ta mutunta ƙa'idojin yarjejeniyar ba ƙungiyar ta Hamas ta yi nuni da cewa gwamnatin Isra'ila isra'ila tana ci gaba da keta yarjejeniyar da ya hada da jinkirin bada damar dawowar 'yan gudun hijira zuwa arewacin zirin gaza ta hanyar yin lugudan wuta kan al'ummar falastinu da kuma hana shigar da kayayyakin bukatu zuwa matsugunan falastinawa kamar tantuna da suke matsugunin 'yan gudun hijira da gidajensu ƙungiyar ta hamas ta kara da cewa ƙungiyar ta ƙididdiga wuce gona da iri da muggan laifukan 'yan mamaya tare da kira ga masu shiga tsakani amma ɗabi'ar 'yan mamaya tana ci gaba da gudana don haka ta kira a kiyaye yarjejeniyar sosai ba tare da barinta tana gudanar da zaɓin da ta dama ba ta hanyar gabatar da abubuwa marasa muhimmanci da jinkirta abubuwa mafi muhimmanci dangane da wannan ci gaban kuwa mai sharhi kan harkokin siyasa sa'id ziyad ya shaida wa tashar talabijin ta aljazira cewa ya zo ne kwana ɗaya bayan da sojojin mamayar isra'ila suka kammala janye rasu daga yankin da kuma kwanaki biyar kafin ranar da za a yi musayar fursunoni na shida don ba da damar masu shiga tsakani su wajabta wa gwamnatin mamayar isra'ila wajen cika sharuɗan matakin farko ba tare da sanya yarjejeniya ta rugujewarta ba dangane da shirin da barazanar ƙungiyar hamas ofishin firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya ce haramtacciyar ƙasar isra'ila ta dage kan kiyaye yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta kamar yadda aka rubuta kuma tana kallon duk wani keta yarjejeniya da ake yi hukumar yaɗa labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayyana cewa netanyahu ya fara tattaunawar matakan tsaro dangane da matakin da ƙungiyar hamas ta ɗauka na dakatar da miƙa fursunoni a baya-bayan nan a gaban ministocin tsaro harkokin waje da kuɗi da kuma membobi na majalisar dokokin haramtaccen ƙasar isra'ila ta kenneset adrian deri hukumar ta kuma bayar da rahoton cewa babban hafsan hafsoshi na yanzu da aka nada zai halarci shawarwarin tsaro da Netanyahu bayan sanarwar Hamas hukumar yada labaran haramtacciyar kasar Isra'ila ta ce tawagar ta gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta wakilta dawowa daga birnin Doha na ƙasar Kuwait na ƙasar Qatar kuma majalisar ministocin tsaro za ta shirya zama a ranar talata domin tattauna kashi na biyu na yarjejeniyar a nasa bangaren ministan tsaron haramtacciyar kasar isra'ila yazir kens ya ce sanarwar da hamas ta fitar na daina sakin yan sahayoniya na mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da aka yi garkuwa da su ya saba wa yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da kuma yarjejeniyar musayar wuta kens ya bayyana cewa ya umarci sojoji da su kasance cikin shirin yin ko ta kwana kan duk wani abu da zai iya faruwa a Gaza da kuma kare garuruwan haramtacciyar ƙasar isra'ila kafofin yada labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ruwaito cewa rundunar sojin mamayar isra'ila da ke kudancin ƙasar ta soke hutun sojoji a shirye-shiryen yiwuwar sake barkewar yaƙi idan yarjejeniyar ta ruguje a nasa ɓangaren ministan tsaron ƙasa ta haramtacciyar ƙasar isra'ila da ya shelanta yin murabus daga gwamnatin 'yan sahayuniya itamir ben gafir ya ce martanin da ƙungiyar hamas ta bayar ya kamata ya zama wani babban dalilin sake ƙaddamar da hare-hare ta sama da ƙasa da kuma dakatar da duk wani nau'i na taimako ga Gaza a bisa kirdadin yiwuwar rushewar yarjejeniyar tashar talabijin ta biyu ta haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta nakalto daga mambobin tawagar da suke dawo daga birnin Doha na ƙasar Qatar cewa suna zargin ƙungiyar Hamas da karya yarjejeniyar sun ce tawagar da ke tattaunawa ta bayyana ƙarara da masu shiga tsakani cewa halin hamas na iya haifar da ta'azzara tare da kawo cikas ga ci gaba da gudanar da yarjejeniyar sai dai iyalan fursunonin yahudawan sahayuniya sun yi kira ga masu shiga tsakani da su shiga tsakani cikin gaggawa domin cimma matsaya mai inganci da za ta maido da aiwatar da yarjejeniyar tare da neman gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta guji duk wani matakin da zai shafi aiwatar da yarjejeniyar mahaifiyar wani fursunan haramtacciyar ƙasar isra'ila da ke tsare a gaza ta ce tsaikon da hamas ta yi na miƙa fursunoni ya biyo bayan rashin da'a ne na netanyahu tana mai gargaɗin cewa ki aikewa da wata tawaga da ba ta izinin kammala tattaunawa a mataki na biyu to yana nufin yanke hukuncin kisa ne ga fursunonin yahudawan sahayuniya a cikin wani yanayi shafin Ashios ya ambato wani jami'in haramtaccen ƙasar Isra'ila na cewa matsayin Hamas na jinkirta sakin fursunoni na iya zama martani ga shirin Trump na neman ƙwace yankin zirin Gaza. Jami'in ya ƙara da cewa matsayin ƙungiyar Hamas na nuni da cewa tana shakun cewa Netanyahu ba zai gudanar da tattaunawa mai tsanani kan kashi na biyu na yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta ba a halin da ake ci kuma wasu majiyoyin tsaron Masar guda biyu sun bayyana bayyana cewa masu shiga tsakani na fargaban rugujewar yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a zirin Gaza bayan da ƙungiyar Hamas ta bayyana damuwarta game da yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ke nuna rashin muhimmanci wajen aiwatar da yarjejeniyar tare da sanar da dakatar da sakin fursunonin Yahudawan Sahayoniya har zuwa wani lokaci nan gaba masu shiga tsakani daga ɓangaren ƙungiyar Hamas sun ce lamuni da Amurka ta bayar na ta buɗe ba baya kan mahangar shirin shugaban Amurka.